a jiya da misalin karfe goma sha ɗaya na dare ne dai wasu mata biyu yan kuna bakin wake suka kai hari kauyen mandarari da ke karamar hukumar kwandiga a jihar borno inda suka kashe wasu mutane biyar sannan suka raunata wasu guda shida a sanarwar da mataimakin hudda da jama'a na rundunar yan sandan ƙasar da ke jihar borno murtala ibrahim ya aikewa manema labarai ta hanyar sada zumuntar waza, wanda ma ya tabbatar da aukuwar lamarin inda ya ce sun riga sun kwashe waɗannan mutane da suka samu raunuka kuma an kai su asibiti don yi musu magani ko a jiya ma dai hukumar yan sandan ta tabbatar da aukuwar wani tashin bom ɗin harin da su ya a ranar daren laraba inda wasu mata uku yan kunnar bakin wake suka korin afkawa cikin garin maiduguri sai dai a cewar sanarwar jami'an tsaro da ke sintiri sun taka musu birki yayin da suka bindige dukkanin waɗannan mutane guda uku sannan bom ɗin ya dinga tashi a jikinsu ɗaya bayan ɗaya sai dai sanarwar ya ƙara da cewa wani jami'in soja guda ya ji rauni sanarwar ya ce wannan lamari da ya hauku ne a kusa da wata mashiga inda ake binciken ababen hawa da kuma ake kira guantanamo wato ta hanyar da ake kira muna gares wadda kuma suka ce suka da bincike a wannan wuri irin wannan hare-haren yankunan bakin wake dai ya zama tamkar ruwan dare a garin maiduguri da waye da da irin matakin da jami'in soja suke ɗauka wadda ko a baya ma babban hafsan sojan kasar lieutenant dana tukur bartai ya alkawarin soma amfani da karnuka masu sunsuna mutanen da suke dauke da wasu abubuwa wanda hakan ne ma ya sa ni tuntuɓar mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojan operation lafiya da ke garin maiduguri kanar umachiku wanda ya tabbatar min da cewa yanzu hakan akwai waɗannan jami'an soja da ke amfani da waɗannan karnuka a suka zaga wurare ne musamman ma wuraren da suka kamar ana zaton akwai wasu irin waɗannan mutane a wani rahoton na daban kuma a jiya ne wata babban kotu da ke garin maiduguri da yanke hukuncin ɗaurin shekaru biyu ga wasu mutane biyu da taron mena miliyan biyu da aka ce an samar da laifin karkata shinkafan yan gudun hijira wannan mutane dai da suka hada da wani kansila da kuma wani mutum guda da aka ce dukkaninsu sun haɗin baki ne wajen sai da wannan abinci da kuma ya kasance na yan gudun hijira ne daga karamar hukumar mafa wannan shinkafa dai da aka ce sun karkata buhu ɗari ne ne daga bisani kuma suka karkata buhu 65 wanda haka ne ma husa hukumar EFCC gurfanar da su a gaban kotu inda mai shari'a Umar Fadawo ya yanke musu wannan hukunci na shekaru biyu a gidan yari da kuma taron naira miliyan biyu ga Umar Ibrahim da ya kasance kansila da kuma Alex Zangibe da aka ce ɗaya daga cikin 'yan siyasa ne barista Kalis News dai shine lauyan hukumar EFCC da kuma suka shigar da wannan kara ya ma manema labarai karin bayani bayan kaddamar da wannan hukuncin kamar haka ta hukunci an riga an yi kuma mu dama mun zo ne mu tabbatar akan cewa uh, an hukunta su akan doka kuma gashi duk kaji hukuncin so abin za mu ci mun yi aikinmu kuma alkali ya yanka irin hukuncin da aka yanka zai sa mutane su gane su daina irin wannan abin a ƙasa saboda muna so mu kasance kasance free of financial crimes kuma mun tabbata kuma wannan hukuncin shi ne farko da muka samu a maiduguri efcc suka samu e, shi ne na farko da mu yan maiduguri zanen ofis muka samu barista kalisu nusu kenan ya daga cikin lauyoyin hukumar efcc ke bayani game da hukuncin da aka yanke ma wasu mutane biyu da aka ce sun karkata abincin yan gudun hijira na karamar hukumar mafa da ke jihar borno hamna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya